kungiyar mahauta da na 'yan kasuwan da ke sana'ar siya da sai da dabbobi sun koka kan hana su sana'ar su da suka ce rundunar sojan ƙasar ta yi. Wannan ƙungiyoyi dai sun yi wannan koken ne a wani taron manema labarai suka kira jiya a garin Maiduguri inda suka nuna rashin jin daɗin su game da matakin da rundunar sojan ta ɗauka na rufe musu kasuwar su da mahana su yanka a kwata wanda suka ce hakan na iya jefa mutanen su cikin wani hali ganin cewa yanzu ana neman kwanaki ashirin kenan suka ce ba su kaɗai ke amfana da wannan mayanka da kuma wannan kasuwar ba wanda suka ce mutane kan zo tun daga kudancin Najeriya don sayar dabbobi a wannan kasuwa kuma suna gura da hada-hada hada wasu kasashen ƙetare amma rufe wannan kasuwa ya haifar masu da cikas ganin cewa fiye da mutum miliyan biyu ne ke amfana da wannan kasuwa da ma wannan mayanka da suka ce yanzu haka ba san halin da waɗannan mutane za su shiga ba ganin cewa sun dogara ne ka cokan kan wannan harka Alhaji Abubakar Gulade shine shugaban mahauta na wannan mayanka to mun rasa madafa mu dai an zo an kulle mana ne ba a sanar da mu ga laifin mu ba kuma ba a ce ga dalili ba shi kawai muka ji ana dukan mu sojoji suka zo to mun zauna muna mun bi da'a mun ce ko akwai banda suke dubawa suka kule su a wajen mu wajen masana'antar mu amma a tunanin shi inhin dabba da zai shigo an mashi ake magana a kansa ai duk mashigan Borno ai akwai hukuma a tsare a wajen muna ganin cewa mutum ma aka hana shi tsara rami balle dabba ta shigo mu muna ganin cewa mu ba yi mana adalci ba mu an nuna mana rashin gata shine kukan mu akan wannan abu da yake tafi aka kulle mana masana'antar mu gaba daya amma gaskiya mu an ci mana zarafi muna roko soja ne gwamnatin jaha ne gwamnatin kasa ne wanda ya rufe mana masana'antar mu nan mun fi mutum miliyan biyu muna cin abinci a ciki yau kuma mutane nan suna gida wani mutum bai fi karfin zuciya wani zai iya shiga wani hali a bayan a bayan fage muna roƙon su dan Allah dan annabi a samu a bude mana masana'antar mu ba dokan da ya gare gare hukuma mu ba yajin aiki muke ba kamar su waye suka bada sanarwar rufe kasuwar naku amma dai mun ga sojoji ne suka zo suka rufe sun ga muku dalilin rufe kasuwar ba sa gaya mana ba shi da muka zo jin labaro yau har wanje oshe mun je GOC eh mun kai kukan mu akwai kokin da ake samu cewa akan samu kamar sanun da aka shigo da su an kwace a hannun Fulani a jeji da sauransu aka shigo da su kwata a yanka kamar kuna da wani labarin an taba kawo muku wannan kuka a matsayin ku na shugabanni eh to mu dai ba a kawo mana kuka ba kuma ba a nuna mana mahautan mu daya wanda lalle an kama hannu shi an nuna mana ba ai eh, akwai sojoji ko kuma akwai police su in su suka kama su ne za a tambaye su su za su bayyana wa duniya ku da kuke wannan harka gaba ɗayan ku za ku kai nawa ne da ku masu yanka da masu saya da sayarwa da sauransu eh mu butas muna da registration namu wanda muna cikin gari mutum 240 kuma dilali kuma ga adadin su maza a rana muna yanka sano 200 250 180 kasan abun ba ka'ida bane bisa ga tafiyan kasuwa ne banda awaki awaki zamu yanka 700 600 kowane wayewan gari Alhaji Yakubu wani dai shine mataimakin shugabar wannan kasuwa da ake kira kasuwar shanu ga kuma irin karin haske da yayi game da rufe kasuwar nasu kamar haka to suka ce su ne suka suka ji labarin cewa ana sayar da shanu ba tare da ka'ida ba to mu muka ce mu dai mu ga shanu da ba ka'ida tunda shanu ana duk inda ake shigowa akwai civilian GTF akwai sojoji kuma suna cewa suna yin screening shanu su shigo kasuwa inda cikin yan kasuwa aka zo aka ce ga wanda aka kama da abun boko haram a hukunta shi mu ba mu ki ba kuma muna ba da goyon gwamnatin ɗari bisa ɗari akan cewa wanda an kama shi da wannan abubuwa in ma kashe shi za in ma hukunta shi za mu bai dame mu ba in ba suna so mutane su shiga wani hali daban wanda zai zo jawo mana fitina ga kasan nan ya kamata wa'annan a dubi Allah a dubi annabinsa a tosiya musu ko shakka babu rufe wannan kasuwa da kuma wannan mayanka da ya haifar da karancin nama a cikin birnin Maiduguri da kewaye yayin da jama'a suka karkata wajen yan kifi da yan kaji wanda zai sa iyalansu su samu wani ɗanɗano lokacin da suke ɗaukan girki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya